الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون Uh, Islam means submission to Allah and um, believe in all the prophets. The last is uh, Muhammad bin Abdullah. We want you to recite after me. أشهد أن لا إله إلا wa وأشهد أن محمدا رسول الله. You bear witness. There is no deity worthy of worship except Allah and that Muhammad is the messenger. What's your name? Ali. The one now. So the new one. Yeah. Okay, the, the, former and the former one. Precious. Precious. And now you are Ali. You have, you are converted already. Okay. Talk about she. I will let you. Thank you. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته My dear brothers and sisters in Islam, my dear listeners, uh, today It is the 22nd of Ramadan, the year 1437 after the hijrah of our noble prophet alayhi salatu wasalam, the day which corresponds to the 27th of June 2016. Uh, today, Allah said He has the ultimate proof and that if Allah has wished, He will guide all those unbelievers that have doubts in his prophets. He will guide them all to the straight path. Or he will guide all mankind to the straight path if Allah wants. Because Allah has the proof. But the issue is Allah is testing everybody to see how much faith you have. The, the Prophet ﷺ is told to tell the non-believers who has the habit, who cultivated the habit of alaga ga mata biyu masu musulunta me suke ji you speak english yes islam means submission to allah and having faith in all the messengers of allah the last is muhammad so we want you to recite after us recite after me ashhadu the two of you allah ilaha illallah Wa shaddu. أن Muhammadan Rasulullah. The two of you are bearing witness there is no God, no God except Allah, no deity worthy of worship except Allah, and that Muhammad is the messenger of Allah. Uh, so with this, uh, you are Muslims now. What is your name? What are, which Islamic name do you want? Maryam. Okay, very good name. One, the other one, which? Magdalene. Uh, which, which name do you want? Sarah. Sarah too. Very good. Uh, are you married? No. And the other one? Okay, may Allah bless you with very pious husband. We have a gift book that will assist you. And, uh, well, one left, just Move back The committee should take care of them. You have to take bath, then you have prayer and worship and many things uh, to conform with Islamic life. May Allah assist you. So today, Allah said, if you like, He will have made everybody to be on the straight path. But that those those who have made it a habit to always prohibit things that Allah has not forbidden, just to see their strength and how much followership they have. Such pagans that tell lies against Allah that this is forbidden, whereas Allah has not forbidden it. Allah is saying, Prophet, tell them they should bring forth their testimony. Tell them those who testify that Allah truly has forbidden this thing they, they, are, they, are, forbid, they are trying to forbid. If they refuse to bring testimony to that, they knew the Prophet, we should never give testimony with them. And we should not follow those who only follow their own whims, their own desires, those who deny our signs and they don't have faith in the last day, and those who associate with their own Lord other other small gods beside him. The Prophet ﷺ is told not to bear witness with them. Here, whoever will forbid anything is tasked by God before anybody else that he should bring the evidence that Allah has forbidden such thing. If you don't have any evidence from Allah that something is forbidden, then it's better you take the way of safety. Don't declare anything forbidden, which Allah has not forbidden. Allah alone is the judge. Allah alone can declare something forbidden, either through the revelation of the Quran or through His messenger and the practice of the messenger. No any other person can forbid anything which is not categorically forbidden by Allah. And if they do, then bring your testimony. And if they don't have testimony, the Prophet ﷺ said, okay, avoid them and don't give your testimony together with them. So this is a strong argument against those who are forbidding things. We among Muslims, we are fond of forbidding things which Allah has not forbidden and we are found of making things forbidden halal. This is the nature what the Muslims have returned into. You see among Muslims, you will say the Western education, which we call modern education, which was started by the Muslims themselves. Muslims brought modern education. They brought uh, uh, astronomy. They brought medicine. They brought physics. They brought chemistry. They brought mathematics in fact, the, the, the number zero was discovered by Muslims. Zero is a great number. Before human beings, they never thought zero is one of the numbers in arithmetic. So when you tell them to count, they start from one, two, three, four, five. They never know that zero is a number. Now, with the discovery of zero, it is possible to make a computer. Because without zero, computer can no work. So Muslims have the basis of knowledge. And yet, yet some people will be claiming to be Muslims. They claim even to be super Muslims because they fear God as they portray more than other Muslims. But what they do is they make something which Allah has made halal to be haram. When you hear the word haram, it can only come from God, not from anybody. So why do we have youth to the extent that they will be labeled as Boko Haram. Who, who bring, halumma shuhada'ukum, bring your evidence, witnesses that Allah has forbidden this knowledge. From Allah, not from your analogy, not from your ijtihad, not a text from God, from the Quran or the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which says Boko is haram. There is none. This mere declaring Boko Haram itself is enough an offense, Allah will punish you on the day of judgment. Others will tell you, this is haram, this is haram, this is haram. We, we had a time when somebody was saying, blue band is haram. Blue band is haram, margarine. Because he said it's made from the, the, the, the fat, the fat of pig. He will create, concoct in his head. This is this is an, uh, what they call it, plant, margarine, they are plant fatty acids, not, not from, not from animal. You say haram, maclean's haram. Everything that comes to their mind, because they want to test the resolve of their followers. They want to see whether their voice is strong. So they forbid for their followers things and in the end they compound life and make life very distressful for their followers. without any knowledge, they say, the bank interest we are talking about falls exactly 100% in this category. Because when you ask them, why do you say the bank interest is haram? The answer they said, analogy. We do care, care with what? Gold and silver. This is the answer. Since it is haram with gold and silver, then it must be haram with non-gold and silver currency. Okay, did God, did Allah say there is, there is uh, interest or there is uh, usury in non-gold and silver? Did Allah say that? No. Did the Prophet ﷺ say that? No. Okay, how about the Salaf, the first generation of scholars? What did they say? They said the opposite. They said there is no riba in any, anything other than gold and silver. So who, who gave you the authority to say it's haram? By your own ijtihad, by your own conjecture. You say something is haram, categorically haram, and you spread it all over that it's haram. Who told you? And then, and when, when you want to correct them, they get angry. They get angry. So the bonus of proof is on them. But scholars who are fuqaha have declared the riba is confined to gold and silver. Sa'id bin Musayyib is termed the most learned of tabi'in, the most learned of tabi'in. In Mu'ta Malik he said, there is no riba except in gold and silver when it comes to currency. Hmm. Clear cut. And so the ai am followed like that. So once there is no riba in any other thing. Yes, you can say such and such transaction is disliked. Such and such transaction may not be allowed. And you say may not be allowed because it's your it's your it's your opinion. Somebody can differ with you. Look, the river, the original river, which is forbidden by Allah, forbidden by Allah and also forbidden by the Prophet ﷺ, which is the riba in gold and silver. In gold and silver. <clears throat> we have among the scholars Abu Hanifa, the great scholar of Chok. He said, yes, this riba that is forbidden, it is when it is between Muslims that is forbidden. But if it's a, uh, between a Muslim and a non-Muslim, it's not forbidden. I'm trying to show you the diversity of knowledge. What is this reason? Because during Abu Hanifa's time, the world is divided into two, Darul Islam and Darul Harb. The house of Islam and the house of non-Muslims. And there is war. He said, if Allah will make halal for you, if Allah will make halal for you, the wealth of non-Muslims, because you are in a war of, in, in, a, in a state of war with them, then for him to make you, to make it halal for you, for them to give them one gram of gold, for them to return two grams of gold, is lesser. Because you are not gaining from them. In the first place, the money and everything is permissible for you. What I'm trying to say here, there is no more Darul Harb because we have made treaty all over the world. No Darul Harb. So you should not uh, cheat anybody. But what I'm trying to tell you is, fiqh, you leave it to the fuqaha. It's not for everybody. In every generation, from the tabi'in, tabi' tabi'in. In every generation there are very, very, very few fuqaha. We told you out of all the salaf, out of all the salaf, only four school of thought were transmitted to us in successive transmission that will avoid doubt. Only four. So it's not surprising now, in this world now, as we are. Very few scholars of Muslim scholars now can understand the intricacies of modern economy. Very few will understand. That's why the number is so small. Those who understand the intricacy of modern economy and know whether it's usually or not, because fuqaha are always very, very few. Yusuf Ali, the one who translated the Quran, in the translation of the Quran he said, the modern interest is not river. And I've told you the Sheikh of Uthaymeen and Bimbaz too, we read it inshallah before the end of Ramadan, has said it too and he only quoted what their madhab said before. Ahmad bin Hanbal, madhab. They said he just, he's just reporting what they said, he didn't do anything. That there is no riba in this money. And our father here, a Maliki jurist, said there is no riba in this transaction. The Shaykh al-Azhar, the pinnacle of Azhar, also after deliberation on the issue, has come up with the conclusion there is no riba in the bank transaction. Some people say, okay, why do they oppose so many scholars? Yes, we have many scholars, but we have very, very, very few fuqaha. Scholars, there are so many, but they are not fuqaha. That's the reason. But how do we know that this ones you are talking about fuqaha? Yes, you know. Because of their adala. Nobody suspects them when they speak. Nobody doubts them. You can only say they, they may be wrong, but you cannot doubt their integrity. That's why they made them fuqaha. So may Allah guide us in shortfall. So why we stop here is that you should not stop. One of the scholars one time was pro pro prohibiting satellite dish. You cannot prohibit satellite dish, internet, you cannot prohibit them, but you can prohibit the wrongful use of satellite, the wrongful use of internet. But the satellite dish, you cannot prohibited. Only Allah can prohibit it, but it's not prohibited by Allah. Schooling, female, they should they should read. The Taliban when they appeared, they made girls' education haram. You cannot make girls' education haram. But what you do, you should create conducive, conducive atmosphere for girls to study. That is by not mixing with the opposite sex. So you cannot forbid them to learn anything. Nothing is haram on them. Trading is not haram on them, but it should be in a conducive environment whereby they don't mix with boys. So this is the two verses. I think I'll stop here. Sorry. uh, Bismillah ar-Rahman yau Allah kama 22 watan Ramadan shekara 14 a 1437 wanda ta yi daidai da 27 watan Jun 2016 to yau Allah ya ce shi ne ya mallaki hujja ba baliga wadda ke isassiya wadda ta kai ƙarshe to kafin mu fara ga wani bawan Allah honorable Ibrahim Kwantagora ga sadakan a 20 a baiwa na gaban malam wato a baiwa malamai na gaba an ba su to kul in lam takun lahum hujja wato kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce wa mushrikai in ba su da hujja eh falillahi hujjatul baligha 148 eh أشركوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا إيه ما فسرت ما أو تو أو سيقول الذين أشركوا تو da ya fara ma yace wannan ma lazimatul quraish al hujja wa tayaqqanu butlan ma kanu alayhi wato quraish lokacin da hujja ta lazimce su suka tabbata cewa akan abin da suke ƙarya ne min shirki na wato abinda suka kasance na shirki wa tahrimi ma lam yuharrimu ma lam yuharram kuma da haramta abinda Allah bai haramtar ba suka gane karya ne akhbarallahu anhu bima sayqulun sai nan Allah ya gaya mana abinda za su ce ina da suna mai girman kai ala ga ta malam ga mai to kai muna bari maka bayani musulunci musulunci shine imani da Allah da manzannin shi duk na karshen su Muhammad sallallahu alaihi wasallam to muna so kai kalmar shahada ka ce ashhadu Allah ilaha illallah Allah ilaha illallah wa ashhadu أن محمدا رسول الله ka imani ba mu bauta da gaskiya sai Allah kuma Muhammad manzon shi ne me yake nan ka Abdurrahman Yusuf Iliyas a ka kai musulmi ne dama abdurrahman ne sunan ma'aikin ubana ne abdurrahman sunan ma'aikin ubanka yusuf yusuf shi da sunana yusuf yadin kuma shi ne ma'aikina ma'aikinka eh. dukan ku kuma ba musulmai ba kakanmu ne ko musulmi amma ubanmu da ya aiki ne. shi ne eh, to to to ka dawo gida ne kenan sunanka kenan yusuf eh abdurrahman sunanka a ah, shi ke na ya kyau sunan musulunci na mai kyau ba shi kai mako me ka ce zuciyan kai ke ma wallahi kwana biyu nan ba na iya bacci sai dai ne ta tunani yana ciwo sai ka ta tunanin magana ɗin ne to masha Allah insha Allah ka tsira insha Allah ka tsira tunda ka zo wanda ake bautawa Allah shi kadai insha Allah ya kyau وسيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا Allah yake faɗan sa wato nan gaba mushrikai me za su ce da Allah yana so da su ba su shirki ba nahnu wato su wala aba'una hakkan nan ma uwayen mu ubanni mu ba za su yi ba wala haramna min shay ba za mu yi shirki ba kuma ba za mu haranta wani abu ba eh, ko eh, fa ishrakuna wa tahrimuna bi mashi'atihi wannan shirkin da muke yi da kuma wannan haramtar da abubuwa da muke kun ga shine halin mushrikai fa kullum shi dai ba abin da ya dame shi sai dai ya haramta shi kuma Allah kullum sauki yake so abinda ma ake haramtawa sai a wani annabi ya dauke ya ce an cire shi a ce halal dan a sauƙaƙa ma mutane to sun ce da mashi'atul Allah da da son Allah ake yi fa huwa radin Allah kuma ya yarda da shi fa qala Allah ta'ala kazalika kama kazzaba haula to kaman yanda wayannan suka yi ƙarya kazzaba alladhina min qablihim wayannan da suke gabanin su kafare suka yi rusulahum manzannin su suka kare ta manzannin su hatta za ku ba'tana har sai da suka dan dani wato azaban mu azabana qul fal indakum min ilm ka tambaye su manzo Allah shin suna da wani ilimi bi anna Allah radin bi zalika cewa Allah ya yarda da wannan shirkin da suke yi cewa Allah ya yarda da wannan haramta abubuwa da suke yi fa tukhrijuhu lana in kuna da wani ilimi fa tukhrijuhu lana ku fito muna da shi أي لا علم عندكم معنى كنا باكو دشي إن إن إنما كو عبنا أكثر يكوي تتبعون في ذلك إلا الظن أبونا كوي بي سيزة تنكو كوي وإن وإما ما أنتم إلا تخرصون بقى أبونا كوي سي يعني آه، يعني أرفع يعني أن يكوي سكوي يعني تحمونا وتكون زتوني wata kuluna kadiban fihi kuma kuna faɗan ƙarya a cikin shi wato ƙiri faɗa kai kuke yi abin da ya zo maka rai kai ka faɗa ƙarya kuke yi to sai Allah ya ce qul to manzo Allah ka gaya musu illan takun lakum hujja in ku ba ku da hujja Allah ka gaya musu wallahi hujjatul baliga. to Allah ke da hujja baliga mai isarwa kun ga hujjar Allah tana isarwa kun san me yasa dan ranar tashin kiyama in ka zo wa Allah ranar tashin kiyama in ka zo wa Allah baka da wani uzuri cewa hujja Allah bata zo maka ba baliga. shi yasa duk abin da Allah yake so haram qata zai barin ka cikin duhu zai bayyana shi wadih gashi na wannan haram wannan halal akwai umur mutashabiha amma su mutashabihan nan sun fada cikin halal din ne ba cikin haramin ba amma ana so ka kiyaye mutashabih domin cikin mutashabih din nan zaka iya fadawa cikin me cikin haram to haka addini yake falillahi alhujjatul baligha Allah ke da hujja mai isarwa wato iyakan hujjar Allah ta Allah kenan saboda haka duk abin da Allah ya haramta wato sai mutum ya gudu da shi kuma abin da Allah ya halatta mutum ya yi abin da zai yi yawanci ubangiji abu biyu yake muna umarni ko hani in ya umarni to kai abin da za iya amma in ya hana ka hannu to haka yake abu to tamma ko Allah ke da hujjar shi kakka walau sha la hadaituhum a لو شاء هدايتهم لهداكم أجمعين ده الله ناسون يشير الدكو da يشير da قبع ديا فالمنفي في الخارج في الخارج هداية الكل wato abinda kawai Allah ya kore a cikin nan fil kharij hidayatul kull wato shirya da dukkan mutane wa illa faqad hada ba'dhum domin Allah ya shirya da wayan su sun musulunta ashe kenan abinda yake nufi da Allah na so da ya shirya ku da ku dukkan ku gaba ɗaya ku shirya. to qul haka ce manzo Allah ka gaya musu ihduru halumma kuzo zo halumma ku zo wato ku zo ihduru شهداءكم yashhaduna anna أن harrama hadha fa in shahidu fala tashhad ma'ahum ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون لما شهداكم أن احضروهم وقوقوا زودا ما سشهدونكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا ku zo da masu shaidunku wanda za su shaida cewa Allah ya haramta abubuwan nan su su kafiran eh, makka abinda suke haramta raƙumma ne wannan raƙum yana ci wannan ba a ci wannan ba a tatsan shi wannan ba a hawan shi wannan ba a cin irin abin da suka iya haramta ma mutane kenan abubuwan ci abubuwa ne na rayuwarsu to shi Allah ya ce hannu mashi hada hukumar lazi na yi shahadu na Allah harama ku zo da masu shaidan Allah ya haramta wannan shine yace fa in fa in shahidu domin kasan kafiri kuma zai zuwa da ƙarya wani ya ce ya shaida fa in shahidu fala tashhad ma'ahum kai ka kai shaida tare da su wala tattabi ahwa alladina kazzabu bi ayatina kadda ka bi son zuciya wanda ke karanta da ayyama walladina la yu'minuna bil akhirati wa wasu imani lahira wa hum bi rabbihim ya'dilun kuma su ga ubangijin su masu karkata ne wato shirkun suna shirki to wannan aya ta nuna wannan wa'azi ne ga dukkan mu musulmi yanzu kada ka kuskura ka haramta wani abu in ba nassi kake da shi daga Allah ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka haramta wani abu manyan malaman mu irin su Malik in sun yi kiyasi kiyasi suka san ra'ayi ne sai su ce mu muna karhanta wannan amma ba mu ce haram bane haka nassi amma ba mu ce haram bane domin sun san in ka ce haram za a tambaye ka ran tashin kiyama wa yake kawo shaidunka da suka ce Allah ya ce haram to yanzu haram a bakin kowa yake mun tuna muna sakandare wani sun zo mana suna cewa wai bluban haram ne me yasa bluban haram wai da kitsan alade ake yi mutum bai san abu ba kawai kirkiro ƙarya ya lafta ma abu ya zo ya faɗa makilin da kitson da ake makilin saboda haka haram ne shi ma to su ne dai suna ta girma suna ta girma suka zo suka zama muna wannan bala'in da kuke gani ba yanzu aka fara shi ba domin an buɗe wa mutane ƙofar abun nan eh, hukunci ba san Allah kaɗai ke hukunci ba Allah kaɗai ke haramta abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya haramta abu ba wai da Hassan shi yake haramta ba shi ma Allah ne ya mishi wahayin ya haramta ba wai shi bane inal hukuma illa lillah duk hukuncin nan daga Allah yake shi kadai yake haramta ba su abinda Allah bai haramta ba mutane su bayi mun yi magana boko haram ina boko ya zama haram alhali musulmai ne suka kirkiro bokon musulmai suka zo da boko ilimin boko ilimin tib ilimin basariyat ilimin falak ilimin mai kuma hisab al abubuwa ga suna handasa musulmai suka ƙirƙiro shi turawa yau suke cewa wurin kakanninku muka koyi wannan ilimi suna ikirari wurinku muka koya to yaushe wannan ilimin kayanmu da ya ɓace suka ɗauke shi suka gyara suka sai muka hango shi a hannun sai muna so mu karɓi abin mu ji wani ce haram ne ku zauna nan cikin taɓo kuma ƙarshen zamani am bin as shine kwamandan soja da aka tura shi ƙasan ifirƙiya suka shiga masar suna yakin romawa suna karɓe ƙasashen romawa suna buɗe ƙasashe amr bin as shine kwamanda akwai wani sahabi al-mustawrid sai ya ce ya yi wata magana ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a yi tashin kiyama ba sai romawa sun fi kowa yawa lokacin musulmi ke karɓan jizya suna ɓace ƙasa daga hannunsu ana cin nasara kansu sai kawai ga wani sahabi ya ce annabi ya ce kuma za su zo su fi yawa sai an bin a sai ce mishi afsabi mata kawai ka duba abin da kake faɗa kana jin hausa to musulunci shine imani da Allah da manzannin shi dukansu na ƙarshe Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna so kai kalmar shahada ka ce ashhadu to banda ceshin lafiya ba ka da sassan lafiya eh, amma rubuta min magani to da zan shiga an same da magani an ka da magani eh, eh to ba komai zai da ka musulunta ba komai ai da zai shigo oh, to to aka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah to ba da shaidan ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma muhammad manzon shi to ka zama musulmi kenan mai sunan ka a dafa na yare ne eh me mu ji shi wazani wazani ka sani to wani suna kake so a ka duba dai kana jin sunayen ba wane ne yake maka kake so wazan ko ko umar umar eh. kana so umar eh. to ba sha Allah umar ya maka to ina ina a to za a ji a za a kawo shi ko eh. ok to me baka da lafiya ko ban da to an duba ka an duba ni ina kan magani to ko ka duba shi da ganin za a iya taimaka mishi wani abu sai mu taimaka maka dama ina zama ana ra'ayi ina sayar da da na gama makaranta eh. to Allah bai sa na samu aiki aiki ba to kun bari ka gama wa'azi kuma sai mu to shikenan yafi eh. Allah ya saka mana ne to sahabin annabi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yasa ya kamata ku fahimci wannan don ku gane yadda fuqaha suke fitar da hukunci wannan yana cikin muslim hadisi ingantacce ne sai ya ce mishi absir bi ma taqul ka lura da abin da kake faɗa domin ba hankali bai ɗauka shi kuma al-mustawrid ya rantse da Allah yace ya rantse da Allah da ran shi ke hannun shi yace ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqumu sa'a hatta yakunu rum aktharun nas aktharun nas kuma nan ma'anar shi aqwa sun fi karfi ko sun mamaye sai amr bin as domin suna yakin su suna ganin ɗabi'ar su suna ganin abubuwan su sai ce eh in ka faɗi haka to lalle fa suna da halaye hudu masu kyau kun ga firasa ta mumuni ya ga halaye na romawa masu kyau yana ganin kenan nan gaba da wayannan halayen za su rinjaye mu me halayen nan yace musu yace musu asra'un nas faqatan ba'da musiba in musiba ta samu mutanen nan da wuri suke farfadowa daga musiba aw shakahum karratan ba'da karra in ana yaki suka suka jaye daga yaki to sun fi kuma kowa saurin haɗa runduna kuma su kai wani hari wato in bature kaga ya ja baya jan bayan rago ne eh ba gudu ba ne baya gudu sai ka ƙarshen baya gudu sai ka ƙarshen sannan kuma ya zo ce khairuhum li miskin wa yatim wa da'if sun fi kowa alheri ga miskini da yatini da da'if nan ne mahallin shahid mu kunga sannan kuma yace musu menene asra'u min faqatin ba'da al-maut asra'u min faqatan ba'da musiba ko sannan zai ce an amna'uhum min zulm al-muluk sun fi kowa kanje kansu daga zaluncin sarakuna su sarakunan su ba sa cutansu sarakuna ba sa cutansu to in ka duba wani irin tsarin mulki turawa suka yi har ya kai ga sarakuna shugabannin ba sa cutansu kun gane magana mu ba an gaya muna suna sarakuna ba sa cutansu ba to mu yanzu a wannan zamanin za mu iya karantawa wani irin tsarin mulki suke bi da sarakunan ba sa cutansu kun fahimta abu to in ka ce irin wannan tsarin ya dace da musulunci wani zai zai ce maka ka zafa wani malami wani shi demokradiyyar ne kuma ita ce musulunci domin babu fikihu to tsarin suna na limiskin wa yatim wa da'if duk abin da suke ta doka turawa wannan wanda ya san turawa zai sani duk dokar da suke yi komai abin da suke kula yaya za a yi a kare haƙƙin mai rauni wurin ƙoƙarin kare haƙƙin mai rauni ne ba su suke ganin kamar mai luwaɗi ma shi ma mai rauni ne saboda haka yi abin da za a kare shi a shi luwaɗin shi ku fahimci abin wannan fafaji ne na shi amma mubalaga ce na nuna su ba sa so su ga an danna wani an hana shi shakatawa matuƙan bai taɓa ta ba kai kuma kakka taɓa shi turawa ne suka koya muna cewa a ƙasa in akwai batala shine rashin aiki unemployment yanzu american president da za a kai mai yau report a ce 16% of americans are unemployed sha shida cikin ɗari ba su da aiki hankalin shi zai tashi ba mai bacci a hukuma kuma sai an nema musu aiki to wani ƙasar musulmi ake haka wani sarkin an ce mishi ATP sa a wani influence sai sai tare ka zan su talakawa talakawa <laughs> yana dariya abin da ke tada hankalin hukuma rashin aiki ba bacci dare da rana sai an samu mutane aiki to irin wannan mutanen nan sai suka fitar da wani tsarin iktisadi wani tsarin tattalin arzikin ƙasa yadda zai bunƙasa kowa ya samu tsarin tattalin arzikin ƙasa ya bunƙasa domin akwai wani abu tattalin arzikin ƙasa iri uku ne akwai mai bunƙasa yana ci gaba haka akwai kuma mai ragewa kawai sai ragewa ke ta yi akwai kuma wanda yake gashi nan da tsaye bai gaba ba bai ba ba akwai wanda bai gaba bai baya ba akwai wanda kuma ragewa yake yi to wanda mu muka zo na musulunci shine wanda gashi nan dai bai gaba bai baya ba profit and loss sharing in an samu riba a raba in ba samu riba ba a haƙura ba ci gaba don ba expansion wani na biyu ba zai shigo cikin ku ba ba expansion economy is not expanding musulmi ba mu expanding economy bunƙasa kamar bom kowa ya samu wayannan mutanen nan suka yi ijtihadi ijtihadi ne su ma ba wai so bane a wurin kokarin yaƙi da abubuwa ke suka yi wannan abu su suka fito da wani iktisad suka gane na ɗaya ba abin da ke kawo talauci a daji a duniya sai zinari da azurfa sai zinari da azurfa su suke kawo ma kasuwan ci gaba su ne cikas turawa suka gane haka har wani lokaci suka ce haram a sayar da gwal haram a sai gwal domin shi ke kama na shi kan duk lokacin da aka karancin dukiya sai ka ga kowa ya je na sai sai zinari ya ajiye don ya ya ajiye kasuwa ba kuɗi sai yunwa sai gwamnati ta ce to an hana sayarwa kuma an hana saya dole ka bar kuɗin ka ina a kasuwa bature ya gane zinari nan shine matsalar mutum to shi mu musulmi Allah bai gaya muna ba tun shekara dubu ɗaya da ɗari hudu cewa yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat domin riba a ina take a zinari da ina da azurfa wato in kana so kai arziki da zinari in kana so kai arziki da azurfa ba abinda za ka yi sai talauci ko ba haka Allah ya ba to su ba da wahayi suka gane ba da wahala da suka gane haka suka yi watsi da zinari suka yi watsi da azurfa suka koma kan kuɗin da ba riba a ciki suka fito da hanyoyin ciniki iri-iri wanda kowa zai wadata kowa ya wadata to ya shigo ƙasashen musulmi aka fara shi kenan sai suka tashi wannan haram ne haram ne don me don ya yi kama da riba ya yi kama da riba to wayanda suke cewa ita kuma riba halal ne ba da kama suke cewa innamal bai'u mithlu riba wa halallahu al wa harrama ar-riba da kafurai da Allah ya haramta riba sai suka ce ai riba daidai take da ciniki ta yi kama da shi saboda haka ita ma riban ta zama halal sai Allah ya ce a'a sun yi kama amma ni Allah na haramta riba na halatta me sun sama nan shi wato in za ka yi kiyasi maganar riba ba kiyasi shaba ake yi ba ba kiyasi shaba ba nan kiyasi iri biyu ne bari ba ku misali ku yi hankuri domin akwai malamai masu ji wannan kuma ba fannin da yawa daga cikin ma malaman ba ne kiyasi iri biyu ne kiyasi iri biyu ne karkashin shi kuma akwai iri iri iri akwai kiyasu shaba da qiyasul illa bari in baku misali kun san dai kakannin mu da in za su sha ruwa ko za su sha horo horo ko za me ne suke sha ne ma daga horo horo suna suna shan zobo ne ba san shi ba to me suka sani daga horo horo sai hura sai ruwan tsini eh duk dai su ne dai maɗi to maɗi menene shi a cikin shi ta itace ne dinya dinya shi suka sani ba to a cikin me suke sha a ƙwarya domin ko kwanan nan da aka kawo na jiya ba sa da shi ƙwarya ce zai ita ce abin shan abu tsaye ko akushi to to yau in wani irin kakanninmu nan ya shigo kanti sai ga kwalabe kwalabe ga wata baka ga wata ja ga wata menene ga wata cece menene ga kwalabe ne nan ga sunan birti iri iri duk bai san su ba to ya shigo da wani abokin shi shi ma sun gani duk ba san wannan abin sha ba to wani in ya tambaya wannan menene aka buɗe ya iska kuma ga kumfa ta fito giya ce ko za ka ce wannan an sha na maye sai ce a ah, kayan maye ne wayan ashe kayan maye ne aka buɗe maltina ita ma sai kuma sai kumfa ita ma sai abokin nashi domin shi kiyaki saba ne duk abin da suka kawo duniya duk haram ne sai ce kai wayannan kwalaben nan gaba ɗaya dukkanin haram ne mu da kawo muna akushinmu da da ƙwarya mu sha domin yana kiyasi mai shaba kama tunda dai sun yi kama aka kawo coca-cola ga ta baka a buɗe ta ma ga ita iska ya ce wannan shi ɗin nan shi ne haram domin yana ƙora haram a kama abin da ya kama duk da sun yi kama duka kuma akwai masu bugarwa saboda ka dukkan wayannan kayan haram ne domin qiyasu shaba haike yi to da za a samu mai illa mai mai qiyasu illa faqihi a cikin su sai a bude wannan tai kofa tana sa maye eh tana sawa Malta sun yi kama warin su daya tana sa maye ba ta sa maye to kawo aje nan wannan coca cola bude baka tana sa maye ba ta sa kawo tana nan a je nan to ga wani kuma fari kamar ruwa whisky ko ba fari kamar ruwa bude ita ma ta yi fat sai ce oh ya tana sa yi? tana sawa a je ta can kaga farare wani fari yayi nan wani baki yayi nan wancan yana kallo to wannan yana qiyasul illa yana neman illar da aka haramta giya in tana nan ya haramta in ba ta nan ya me ya halatta bai duba da kamannin kiyasul illa ake yi to a riba Allah nassan ya ce kiyasul illa ake yi ba kiyasul shaba ba domin da ana kiyasul shaba da ita ribar ma ta zama halal don ta yi kama da me to yanzu da ta zo muna economics ya zo sai suka ga shaba ya yi kama da riban jahiliya ta zinari da azurfa tunda ya kama da shi shi ma haram ne kiyasin me suke yi shaba ta wuce su Allah shirya da mu to abinda muke cewa kada ka haramta abu Allah bai haramta shi ba domin shi ma matsala ne wurin Allah ranar tashin kiyama haka karatun mata Allah bai haramta mace ta karatu ba amma abin da ya haramta su me ta kudan maza da mata shi Allah ya haramta so yadda za a yi mace ta karatu ba ta kudan nan shine hanyar addinin musulunci Allah bai hana mace ta yi aiki ba amma ta da maza shine Allah ne ya haramta in akwai yanda za a rabe su to shine Allah yake so to kullum da illa ake duba abu ba da shaba ba eh eh haka a'a eh, illa ne masalan masalan an yi hamburger in ka san shi hamburger shi ne wani nama ne ake ake kawo biredi a sa ake nama a gasa nama a sa biredi a yi haka shi ne hamburger a sa mishi ketchup da wasu kayan abin nan sai ka ci shi na hamburger in an yi shi na naman alade ya zama me amma in an yi na naman sa ya zama me halal amma in ka gansu haka sai an ce maka gana alade gana sannan zaka gane haka sun yi kama kenan ko to nan qiyasul illa kai don kana tambayan kasa alade aka haramta so in ba alade halal ne to qiyasul illa shine aka yarda da shi qiyasul shaba ba yarda da shi ba domin abubuwa sukan yi kama da juna amma kuma ba hukuncin su ɗaya ba dole sai ka nemi illa to shi kuma nan barin baku wani abu ku gani shi kuma qiyas akwai qiyasul jali wa qiyasul khafi sannan wani eh, abin da din kuma shi qiyas wanda yake da Allah ya haramta Allah da kanshi kuma sai ya zo sai ce ga dalilin da na haranta matsalan shan giya Allah sai nuna maye ne bai so a shan giya wala ta as-salata wa antum sukara hatta alamu wata kolon. shan giya ne wannan mayen ne Allah bai so malamai sai suke wannan Allah ya faɗa muna illar da kanshi illa mansusa Allah ya ga muna ko annabi sallallahu alaihi wasallam da da ya hana naman layya in an yanka kan wanda ya ajiye sai daga baya ce nayi haka ne dan bakin da suka zo kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dalilin da ya hana ko baki sun zo saboda kan wanda ya aje naman layya kun ga nan shari'a ta zo ta faɗi dalilin to in shari'a ta faɗi dalili kun ga shari'a ta faɗa sai muka zo muka samu wannan dalilin shi kan shi din nan a wani abu muka same shi a wani abu ko muka tabbatar yana cikin abun nan to wannan qiyas qat'i to matsalar da ake samu shi ne ko shari'a ta ce ga dalili na to kamar maye na giya sai muka je muka samu mayen nan a wani abu amma sai an tabbata shin yana ciki bari ka misali yanzu cocaine ne hukuncin cocaine haram ko dan me tana sa maye saboda ka zama haram amma shi kuma tuwo ne ba tayi na bakku akan tana sa maye ku tafi na yadda amphetamine ka san me amphetamine wata kwaya ce mutum da yansu malamai suna sha wajen su wuridi in mutum ya sha ta ba zai bacci ba eh ICD ICD yanzu ka shata da buɗe bakin nan har gobe mu tafsiri nan baka yi bacci ba domin za ta cire maka wahala kaka an ce masu skola ma masu wanki suna shan ta don yayi wanki sosai amma in maganin ya ƙare ya je kwanta zai zama kamar abun nan <laughs> kamar kafa to min halal ko haram eh mutum ya sha abu ya buga kwakwalwar shi ya zama bai jin bacci kaka kwana biyu uku bai jin bacci halal ko haram eh kun ganan kun ganan kun ganan tun mun san Allah ya haramta giya da maye sai kuma nan sai muka samu wani abu yana yin irin yadda giya take amma kuma ba irin shi ba kamar shi ba irin shi ba kamar shi domin ita giya bacci ma take sa ka haka ma baka san abin da kake faɗa ba wannan kuma kana falke ne sosai ka san abin da kake yi na gaya muhammad malamai wuri suke da shi to nan in kai kiyasi in kai kiyasi kun samu da za ku ce ana akarahu sannan za ku ji zai iya zama haram kuma sama sai ka ce ana akarahu ina karhanta shi dan baka da illan nan illan abun da kake da ta me da giya amma sai ka ce amma duk lokacin da ya kai haddin haddin zai cuci dan adam ya bata dan adam wala tulqu bi aydikum ila atahluka tahluka sai ka ce duk lokacin da ya kai haddin haka ya zama me haram ko fahimci abu amma ba za ka ce haramun ba amfetamin haram haka wanda ya sha kofi kofi gaske za ka ce mai haram amma in ya sha da zai kuma cuce shi ya hana shi bacci ya zama mai gorofa za ka ce haram ne a'a amma in ya zama har zai cuce shi ya zama mai haram domin wancan haram bin nas ne wala tuqu bi aydikum ila hatta aduka kuma shi yasa ita giya in ta taɓa jikinka najasa amma inda amfitamin ko kofi ko goro ya taɓa jikinka najasa ne ba najasa ba ne domin da ƙiyasi ne ka karhanta shi Allah a bari sai gaba to saboda haka lokaci yayi ko to ok ga taimako ne kawo wannan ah, wata baiwa Allah Aisha Umar Gusau ta ba da dubu goma tana bara addu'a mahaifiyarta tsara su kuma menene Allah ya Allah menene mata zuriyarta Allah ya shirya mata zuriyarta abubuwa Dalla kafin ka fara a wata mata da ta yi wata tambaya, wai ta tambayan ta shi ne, an ɗaura mata aure da miji, kafin a kai ta ɗaki sai mijin ya rasu, saboda ka ce tambaya ko za ta yi idda kuma ya maganan gado shi. Eh, shine dama da an aure in mutuwa miji yayi to tana da idda ko ya shiga wurinta ko bai shiga ba shine wata hudu da kwana goma sannan kuma za ta gaje shi Eh. Eh. eh. to Allah ya fata mishi da alheri to Allah ya fata da alheri

can I stop my a friend who has a problem can I stop Can I stop muamala with a friend who has problem? Hey, you talk. I Yes, you can restrict yourself salam, but try to teach him how to behave like a Muslim, but uh, you never stop saying salam to him. akwai ta Allah na neman addu'a aure ne wata bayan Allah ta rubutu sai masu Allah ba ta miji na gwara tana cewa tana jin malamin ta da cin addu'a matsalar ta ce lokacin da wani ya fito niyan aure da shi magana aure sai ya dace sannan kuma karshen da suke ne da to shi da kuma abin ya kai da ita ya kai shi amma eh abin da ta ta ta Allah ya kuma da gari ta ba da zama da to Allah ya ba ta miji na gari da ke mai Allah ya gafarta mata amin Amen. salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam Thank you. wayanda kuke tawa a cikin wannan wata ta Ramadan Allah ka sa muna daga cikin su Allah ka sa muna daga cikin wayanda kuke tawa a cikin wannan wata ta Ramadan ya Allah ko roƙe ka Allah ka sa iyayen mu da malaman mu wanda suke da rai Allah ya sa muna ka sa su daga cikin wayanda kuke tawa a cikin wannan wata amin wayanda kuma suka rasu ya Allah ko roƙe ka kuma muna roƙon Allah ka Allah da da da su a masu bukatoci da suke da buƙatu na alkhairi Allah ka san su kuma Allah ka san iyakacin bukatunsu. Allah kai ne masani game da bukatunsu, Allah ta biya musu waɗanda suke fatan iyayensu da suka rasu suke fatan a sa su cikin addu'a da 'ya'yayensu da suke fatan Allah ya sa su zamo yanzu. ya Allah mu roƙe ka Allah mu ji kan iyaye nan nasu amin Allah ka gafarta musu amin ya nan nasu ya Allah mu roƙe ka Allah ka shirye da su ala siratal mustaqim amin Allah ka shirye da su ala siratal mustaqim amin ya Allah mu roƙe ka ya mu da ka ba mu Allah ka shirye mana da su ala siratal ala siratal mustaqim amin Allah mu roƙe ka mu da ka ba mu Allah ka shirye mana da su ala siratal mustaqim amin Allah ka ba shi ilimi mai yawa mai amfani Allah ka ba shi dukiya mai yawa mai amfani Allah ka ciyar da mu baki daya kowa da bukatar shi ta alkhairi Allah ka sani ka san iyakacin bukatunmu Allah kai ne wasanni da bukatunmu wanda ka sanya cikin zukatar mu har muka kai zuwa gare ka muna neman ka taimake mu ka biya mana bukatunmu. Amin. Wanda da wasu tawo suna kai ne kasar su. Allah ka biya mana baki daya Allah ka sada mu da biya mana bukatun mu na duniya da na lahira baki daya a shugabannin da ke shugabanci a wannan ƙasa ta mu Allah ka sa su zama halalci wa al'umma halalci Allah ka sa su zama masu tausayi su tausayawa al'umma Allah ka ba shi ikon tausayawa al'umma Allah ka ba shi ikon tausayawa al'umma Allah ka ba shi ikon kare shi al'umma ba ya Allah mun roƙe ka kuma Allah mun roƙe ka Allah mun roƙe ka Allah ka karfa mana addu'o'in mu Allah ka karfa mana addu'o'in inda muke cikin wannan wata na Ramadan kuma ibadun da muke a cikin wannan wata ya Allah da kai alƙawarin nan nan kawo Allah ka nunka mana marasa lafiyar mu kuma Allah ka ba su lafiya Allah ka san su ko suwaye ba su da lafiyar nan da muke ta addu'a a kawunan su a kawunan mu da su Allah ka san su kuma Allah ka ba su lafiya Allah ka warkar da su daga cututtukan da suke yi dan uwanmu waɗanda suke iya cikin kokarin taimakawa wannan addini na musulunci da dukiyarsu da bakunansu da dabararsu da suke yi da wa'azuzzukansu da karatuttukansu ya Allah mun roƙe ka Allah ka musu da alkhairi su Allah musu da alkhairi suka rasu Allah ka ji kansu ka saka musu da alkhairi ah, rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan اللهم انت العفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انت العفو تحب العفو فاعف anna amin allahumma anjil aku jadibul aku fa aku anna amin rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir amin rabbana la tudi anna fi jinatil lillazina kafaru wa bihimrana wa kana innaka antal azizul hakim amin ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاكرين آمين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا خذ إلا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبيار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم صل على محمد محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين